haka yake sashen hausa na muryar amurka ke magana daga nan birnin washington dc masu raro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci aisha ma'azu ce tare da hadiza kyari da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau biyar ga watan mayu na shekarar dubu biyu da ashirin kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga hadiza da kanin labarai To Aisha alkalai a kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa sun yanke hukunci a yau Alhamis. sannan kuma shugaban kasar china xi jinping ya daga kai ziyararsa kasar china da aka shirya a wata mai zuwa sai kuma fafatakar neman tsayawa takarar shugabancin amurka a ƙarƙashin jam'iyyar democrat ya ragu zuwa manyan 'yan takara biyu bayan zaben super tuesday to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan majalisar tarayyar najeriya sun janye batun dakatar da zama a majalisa magana ce ta da aka zauna aka shawara aka dibe halin da ake ciki domin kada a kawo razana ta al'umma To bayan haka za ku ji yadda jami'an sojin saman Najeriya suka kai hari kan maboyar 'yan bindiga da suka hallaka rayukan mutane sama da hamsin a 'yan kwanakin baya. Dukansu kuma sun ɗauki matakai a lokacin da aka yi wannan hari din kuma sun cimma waɗannan mutane kuma Ah, mun tabbatar da cewa lallai ba za su zama suna nan balle su ce za su. To haka nan za ku ji irin wairar da ake toyawa a Nijar dangane da ba dakalar da aka bankaɗo a ma'aikatar tsaron ƙasar. to sai gashi su da kansu sun ce sun yi aringizo dukiyar jama'a an yi wanda ƙara dukiyar jama'a an bar talaka marayi to kamar yadda muka saba a rana irin ta yau alhamis za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki wanda aisha ta shirya kuma za ta gabatar amma kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. Alkalai a kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa sun yanke hukunci a yau Alhamis cewa masu gabatar da ƙara na iya ci gaba da bincike kan laifukan da dukkan bangarorin suka aikata a yakin afghanistan wata karamar kotu ta hana wannan yunkurin a bara tana cewa kamata ya yi kotun ta mai da hankali kan kararrakin da za su samar da damar kaiwa ga gurfanar da waɗannan da ake tuhuma ƙasar amurka ta nuna rashin amincewa da yunkurin na binciken laifukan yaƙi a afghanistan kuma bata amince da kotun ta icc ba afghanistan ma ta nuna rashin amincewa tana mai cewa za ta gudanar da nata binciken ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama sun yaba wa icc akan ƙara haƙƙin waɗanda lamarin ya shafa ga amurka da ta yi bayanin ayyukanta a karan na farko shugaban ƙasar china xi jinping ya ɗaga kai ziyararsa a ƙasar japan da aka shirya a wata mai zuwa yayin da kasashen biyu suke mai da hankali akan yaƙi da cutar coronavirus da ta shafi mutane 95 a cikin kasashen sama da 75 a yau alhamis jami'an china da japan sun ce za a jinkirta ziyarar ta zi har zuwa wani lokaci a nan gaba a kasar japan an samu sama da mutane dubu ɗaya da suka kamu da cutar da yawa daga cikinsu suna daga cikin jirgin ruwan da aka killace shi tsawon makonni tsaye a tashar jirgin ruwan yokohama yayin da kwayar cutar ta isa sauran yankuna na duniya gwamnatoci na daukar nasu matakin ciki har da makarantu hana manyan eh, taruka da kuma takaita shigar baki daga wasu kasashe kasar amurka ta karnama wasu mata goma sha biyu daga sansani daban-daban na duniya da lambar yabo ta hazikan mata da ƙasa da ƙasa a jiya laraba saboda rawar da suke takawa a fafatakar ƙara hakkin ɗan adam demokradiyya daidaiton jinsi da ƙarfafawa mata ɗaya daga cikin waɗanda aka ƙarama ita ce sai saitabe har ƙabilar kazak wadda ta fallasa wanzuwar wani sansanin tsara fursunonin musulmai a yankin zhejiang na ƙasar china hazikan mata goma sha biyu da suka sami lambar yabon na wannan shekarar sun hada da wata 'yar jarida daga kasar armenia wacce ta jagoranci yaƙi da cin zarafi da ya shafi jinsi da wata 'yar jarida a kasar bolivia wanda ke fafatakar karfafa demokradiyya da wata mai fafatakar kare hakkin tsirarrun musulmai da wata 'yar rajin kare hakkin ɗan adam a syria da kuma wata mai samar da kariya ga mata 'yan gudun hijira daga yemen Labaran duniya kashi na farko kenan kuka saurara haziza za ta karanto mana sauran labaran. Amma kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko. A daidai lokacin da Majalisar Dokokin Ƙasa ta Najeriya ta bayyana fargabarta a kan shigowar cutar coronavirus har ma ta yi tunanin ɗage zamanta. Shugaban Majalisar Dattawa Ahmad Lawan ya jagoranci wata tawaga da ta kunshi wasu abokan aikinsa har suka kai ziyarar ganin irin matakan da gwamnati ke ɗauka na samun wurin killace mara lafiya idan ya kamu da cutar. wakiliyar sashen hausa madina dauda ta aiko mana da wannan rahoton tawagar ta yi tattaki ne zuwa babban asibitin gwamnati da ke gwagwalada inda suka tara ana aiki hurjanjan na kokarin kammala ginin inda ake sa ran killace duk wani wanda ya kamu da cutar domin kare al'umma shugaban majalisar dattawa ahmed lawan ya nuna bacin rai akan yadda aikin ke gudana When this sad that uh, isolation center is really not in good shape. It's not, it doesn't look ready to receive any, any patient. We are in uh, an emergency. Even if we don't have people who are affected, we shouldn't just uh, rest on our oars. A nan Ahmed Lawan ne yake korafi cewa ba su ji daɗin yadda aikin wurin ke tafiyar hawainiya ba ganin cewa cibiyar kula da cututtuka ba ta ɗauki matakin gaggawa ba duk da cewa har yanzu cutar ba ta riga ta kama kowa a ƙasar ba idan banda wannan ɗan Italiya da ya shigo da cutar. Sanata Hassan Muhammad na nasiha yana cikin tawagar da abin da yake cewa. A hakikanin gaskiya an fara kuma kullum muna ta da su baccin da cewa a ci gaba da kokartawa. Ga da aka fara muna ganin cewa idan an ci gaba haka bizin lahi ta'ala za a yi magana abin. Kuna sa ido yadda ya kamata akan matakan da ake ɗauka ko kuma kun gamsu da su? Wannan ya zama wajibi ya zama dole domin ya shafi kowa. Idan baka ɗauki mataki ba don ka ko don ka ko don al'ummarka za ta zo ta same ka ta gama da kai ta gama da duk wani wanda abin naka. Don haka wannan yaƙi na kowa da kowa ne na shugabanni ne mu na shugabannin ƙasa ne na al'ummar ƙasa ne na kowa da kowa domin matsala idan ta zo to kamata a tattaru a ga cewa an yi maganinta. A bangaren majalisar wakilai kuma muhawara ce ta kaure inda a ƙarshe dai ta yi amai ta lashe a batun tafiya hutu saboda bullar cutar har ma dai ta ce ta janye hutun saboda ƙorafe-ƙorafe da ta samu a kan batun. Sadi Soli Jibiya ɗan majalisar wakilai ne ya bayyana hujjar su na janyewar hutun. Ita kanta majalisar da ke kula da tahir al al'amura na siyasar china mutane wajen majalisar wajen dubu uku da wani abu ne ba sa zama sun rihe zaman da suke na kowace shekara ba a yi bana majalisar japan ta rihe majalisar hong kong ta rufe akwai majalisu da yawa da dama da suka ɗauki wannan matakan tsaro majalisar ke da zartar da hukuncin ƙasar iran ita ma ta rihe sai ku ne masu karfin hali ba magana karfin hali ba ce magana ce ta da aka zauna aka shawara aka dibe halin da ake ciki domin kada a kawo razana ta al'umma na tabbata kasan eh, najeriya a halin da ake ciki yanzu hankalin mu bude yake idanun mu bude suke kuma mutanen mu suna aiki kin ga abin da ya faru da a lagos shi mutumin italiya din nan da ya zo cap ko farka ma ba a yi ba an tsare shi yanzu yana asibiti kuma har da aka kawo yanzu Allah bai kaddara cewa an samu dan Najeriya da wannan cuta ba saboda haka yana tabbata mu hukumomin mu suna kokari shugaban majalisar dattawa Ahmed Lawan ya ba ministar ma'aikatar kuɗi Zainab Shamsuna Ahmed umarnin sakin naira miliyan ɗari shida da ashirin wadda majalisar ta ware warewa cibiyar kula da cututtuka domin a gaggauta ɗaukan matakan dakile yaɗuwar cutar Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya To gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hadiza da sauran labaran duniya. fafatukar neman tsayawa takarar shugabancin amurka karkashin jam'iyyar democrat ya ragu zuwa manya 'yan takara biyu bayan zaben super tuesday tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden da sanata bernie sanders na jihar vermont waɗanda suka bayyana kansu a matsayin 'yan gurguzu waɗanda suka daɗe suna adawa da juna a jam'iyyar kuri'un da aka kada a jihohin goma sha hudu sun tilasta wa tsohon magajin garin new york michael bloomberg janyewa daga takarar bayan da ya kashe dala miliyan 600 eh, na dukiyarsa a yakin neman zaben amma ya yi nasara ne kawai a yankin samowa ta amurka da ke gabar tekun pacific da kuma kalilan wakilai da ya samu bayan doke bloomberg da aka yi sai ya goyi bayan biden da sauri yana kiran shi abokina kuma jarumin amurke ne biden shi ne babban wanda ya yi nasara a zaben na yankunan bakin teku na ranar talata na super tuesday inda ya kwace jihohi goma a cikin mako guda gangamin yakin neman zaben biden da zai yi kan shugaban da zai yi kan shugaban republican donald trump a zaben kasa na watan nuwamba ya kasance kan tangaɗin rai ne yayin da ya nuna rashin kokarinsa a zaben kan farko na jam'iyyu uku da aka gabatar a watan fabrairu wanda ke barazanar kawo ƙarshen takararsa ta uku a neman shugabanci da ya shafi shekara talatin wata kotun tarayya ta yankewa wani mutum daga tsakiyar yammacin jihar Missouri hukuncin ɗaurin kusan shekara ashirin a kurkuku saboda shigarsa a cikin abin da yake zaton shirye-shiryen kai hari ne da 'yan kungiyar IS ke shiryawa. Robert Lorenzo Hester ya amsa laifinsa a watan Satumba kan tuhumar na samar da tallafi ga kungiyar ta'adda. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar niger jam'iyyar PNDS mai mulki ta bayyana goyon bayanta ga binciken da aka gudanar domin tantance hanyoyin da aka bi da wasu dubban miliyoyin sefa da suka salwanta a ma'aikatar ta tsaro. Sai dai jam'iyyar ta ce ta gano cewa wasu 'yan kasar na amfani da wannan dama don goga mata kashin kaji. zargin da 'yan adawa ke ganinsa a matsayin salo ne na irin na wanda ya rasa tudun dafawa wakilin muryar amurka a yamai sulimu mini barma ya aiko mana da wannan rahoto zazzafar mahawarar da ta biyo bayan binciken da ya ritsa da wasu manyan jami'ai da 'yan kasuwa masu alaƙa da jam'iyyar pnds tarayya ita ce ta sa shugabannin jam'iyyar mai mulki gaggauta fitar da sanarwa domin bayyana matsayinsu a hukunce da nufin da ruwan miya kamar yadda shugaban matasan matasanta dawe ahmed barangay ke karin bayani matsayin jam'iyyar pendes tarayya matsayi ne na shugaban kasa shugaban kasa shine ya dauki ne yin bincike dan saboda ina da masaniya bisa da ana wasu harkoki harantamtu a cikin harkar kwangila a ofishin ministan tsaro a lokacin da ake magana a yau shi binciken nan da ake yi bai zama na dindindin ba zai zama na dindindin a lokacin da an ka ba wa'anda ake zargi dama kawo hujjojinsu bisa da abin ake zargansu lokacin nan ne tahiya za ta ci gaba cikin hanyar da doka ta dauka kuma partiyo ya ka mishi karfin gwiwa da cewa ya ci gaba da yin wannan bincike har karshe mai cikin tabbatar da an yi shi bisa hanyar da doka ta amince a yi to sai dai alhaji dudu muhammadu na jam'iyyar rdr canji ta 'yan adawa na cewa idan aka nazarci wannan sanarwa a bayyane ake gane cewa jam'iyyar ta pnds tarayya ta cire wa kanta zane a kasuwa ai kurji ya riga ya ya hoto ba kare a tsakar kai babu zancen lasa ai yau jam'iyyar pendes tarayya bata da abin hudi tun muna gaya wa duniya cewa ga ta'asar da ake yi kahin shi iso ka tambaye magana ga fa irin ta'asar da ake a ƙasar nan ana sama da faɗi da dukiyar jama'a to sai ga shi su da kansu sun ce sun yi arin gizo dukiyar jama'a an yi wanda da dukiyar jama'a an bar talaka marayi a baya bayan nan kungiyar alkalan shari'a da talauyoyi sun buƙaci gwamnati ta gabatar da wannan batu gaban shari'a don hukunta masu hannu a wannan ta'asa ta ofishin ministan tsaro to amma jam'iyyar pnds tarayya a sanarwarta ta ce akwai wata ɓoyayyar manufa a tattare da wannan bukata akwai zargi da mutane suka yi mana na cewa gwamnatinmu da partikinmu farfi ne wani ga amfani da rashawa farfi ne wannan ke babbakari dukiyar ƙasa a lokacin na jami'an tsaro su da ke can suna filin daga da 'yan ta'adda suke rasa rayukansu to lalle farti ya bai da martani da cewa a kiyaye da cewa masu wannan zargi mutane ne wa'anda son ka saba har kullum a lokacin duk wata magana ta samu su abin da ke damu su yau ba rashawa ba ce abin da ke damu su yau ba harkar sojoji suna mutuwa ba ce abu guda na son ka sama gaba shine ganin hanyar da za su yi ta hambare mu da kujerar mulkin da Allah ya azama kanta da yarda al'umma kasa To kome 'yan adawa ke cewa ne game da wannan zargi? har ila yau ga kakakin rdr canji ai gwamnatin tarayya tana so bata su ai tafiya zati su na tara ne a masu mulkin kasan nan kana jin ba za a samu na goma ba dama idan ganga ta cika zaki karshen ta haka zamu kai kamar ya kake ni kenan gaskata sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma da wannan rahoto masarar har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka inda agogonmu a nan Washington ke cewa karfe goma da minti goma sha biyar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum barkanku da warhaka, barkanku da jimirin sauraronmu. Ni ce Aisha Sule daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. zan gabatar muku da wannan shiri. sarkin baiwa. roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin. A wannan makon za mu tattauna ne a kan wannan cuta da ta fito ta addaba al'umma take ta yaduwa kamar wutar daji wato coronavirus wanda aka yi wa lakabi da covid-19 ganin yadda cutar take yaduwa da kuma yadda take barazana ga al'umma kasashe muka ga ya dace a ilmantar da al'ummanmu akan cutar to kamar yadda aka saba yau ma na samu zantawa da dr muhammad ladan inda ya mana fashin baki akan nau'in cutar da irin rigakafi da ya kamata a yi da kuma matakai da gwamnatoci da al'umma ya kamata su ɗauka a halin da ake ciki dai a ƙasar china kaɗai mutane sama da dubu tamanin ne da ɗari hudu da tara suka kamu da cutar an kuma samu sama da mutum dubu uku da suka rasa rayukansu a sanadiyar wannan cuta a cana kaɗai a biyo ne don a ji tattaunawa mu ci cutar nan saboda yanzu jama'a duk a kiɗima muke gaba eh, ɗayan mu. Eh, eh gaskiya ne. Eh, to wace cuta ce wannan coronavirus da aka yi wa lakabi da Wannan coronavirus wani irin ƙwayan cuta wanda ake kiran shi virus ne to wannan yana cikin iyalin kin san mm-hmm. akwai waɗansu da ake kiransu kamar waɗanda aka kwanaki shekaru da ba mm-hmm. su su SARS su mas. Mm. waɗanda ake Middle Eastern da Tourette syndrome hmm. ah, da sauransu to kamar unguwa ɗaya suke ko gida ɗaya suke hmm. amma wannan ya ɗan bambanta da su waɗannan ƙwayoyin cututtukan yawancin kan fito daga dabbobi ne su shiga cikin jama'a hmm. Eh, hmm. wanda ake cewa transmission wai su fita daga dabbobi su shiga cikin mutane to shi yasa don suna shiga haka yawanci shi yasa wani lokaci in suka shigo hmm. ba mu da wani magani ko kuma wani allurar rigakafi hmm. za mu yi amfani da shi to dama yanzu zan ce to me asalin wannan cuta domin lasa fever ka san an ce daga beraye ake ɗauka to wannan daga daga irin kamar tsuntsaye ne da waɗansu abubuwa da mutane suke suke aiki da su mm. daga nan su wannan kwayar cuta ya taso ya shiga cikin ah, jikin an adam mm. eh, mm. yadda ya faro kenan to da ya faro tun da ba mu da wani kin san yawanci duk muna da abin da ke akwai garkuwa da muke da ita a jikin mu a jikin mu bakake eh, kenan eh, duk wani dan adam yana da wannan eh to waɗansu cututtukan nan to jikinmu bai saba da wannan ba mm. to in ya shiga to wannan sabon abu ne so sai ta illa mm. to kuma wannan shi kuma abin da ya sa ya bambanta mm. yawanci kamar irin su su corona dinnan su kin san corona virus din suna akwai kala kala a wadansu kamar irin su kata da sauransu suna waɗansu akwai kamar su haka wanda kamar alamomin mura alamomin mura amma wannan abin da ke illan shi ne maimakon kaga mutum na kamar yana mura ko majina na fitowa mm. shi shi na shiga cikin cikin huhun yake shiga can kasa mm. to in ya shiga nan yake illa mm. shi yasa duk alamomin nan na ciwon shi yanda abin da yasa ne muka samu ake samun wahala da amma akwai wani abu yawanci waɗanda suka samu akwai mutane da yawa waɗanda suka samu bai illa da yawa eh amma akwai waɗansu mutane kuma in ya shiga ya same su yake illa kwarai har in kuma kwana yana iya halaka wato za mu ce jiki jiki ne ke eh jiki jiki ne kin san mm. kuma Allah ya mu daban-daban ba mu sa sama Allah ki ya ga ciwo amin zan ga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da mu ai sakewar suna ga rabbi zan ba ku dan masali masali aiki na likitoci aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana to yaya alamomin yaduwarta idan tunda yanzu mun ji cewa cuta ce da take shigewa har ta taba huhu to alamominta mm. alamomin ciwon yawanci za a ga mutum zazzabi mai tsanani mm. muka ga mutum yana zazzabi mai tsanani din nan sannan kuma ya yi ta tare mm. sannan kuma ya rinka numfashi sama-sama mm. eh, to waɗannan su ne mugayen alamansu to mutum so numfashi sama sama din nan mm. to wani lokaci an sa irin na'ura da ke taimakon mutum ya numfashi eh, to in dai aka ga mutum yawanci in dai kana ganin wani alaman da jikinka yana wani abu da baka saba ba mm. kamar irin su tari zafin jiki da kuma kana numfashi wanda ba gane ba to kai sauri ka je wurin likita mm. eh, to domin za a duba a tabbatar mm. ba wannan ba ne. Eh. to um, kamar yadda ka ce uh, akwai mura da su numfashi akwai fa cututtuka masu alamomi da irin waɗannan kamar eh, masu asma eh akwai su kamar kamar na asma ai na mm. asma in kai amfani da abin da ake irin inhaler din nan in kai mm. amfani da shi to zaka ji sauki mm. amma wannan ko kai amfani da wannan ba zaka ji wani sauki san ga da likitoci masu kulawa da lafiya eh. to ta yaya yake yaduwa ta iska ne ta taba jiki ne ko ko ta jini ne kamar yaya ne alamomin yaduwar wannan cuta ta iska ne mafi yawa domin in dai kana da wannan ciwon kai tari ko kuma kai atishawa to shi wannan kin san kai atishawa kamar a ɗansu abu wanda a turanci ana kiran droplets kamar dugon ruwa da ke fitowa daga bakinka mm. kamar dugon ruwa da ke fitowa daga bakinka mm. to cikin waɗannan dugon ruwan da ke fita daga bakinka kwayan cutar na ciki mm. to yanda ake yada shi yasa aka ce in dai kana ciwon kada ka kada ka kusa da mutum kamar kafa shida ma kusa da wani dan adam ko kuma in kana da wannan ciwon shi yasa aka ce in dai kana da wannan ciwon kana tsammani kana shi ka sa irin abin nan da ke rufe bakin mutum Eh, mm. to in ka rushe wannan zai rage yadda yadda zaka yada wa mutane mm. eh, to shi kuma yasa aka ce in dai kana da eh, shi yasa masu ilimin kimiyya suka ce to in kana da wannan abin tun da ba mu da maganin sa mm. abu mafi sauki shine to in abin nan wannan kwayar ruwan ya fita in ya je ko ya taɓi wani abu in ya taɓi wani abu ka taɓa to shi yasa aka ce kada ka in ka tabi in kada ka rinka taɓa hancinka da idonka da bakinka domin ka taɓi wani abu yana da wani kwayan cutar ka taɓa bakinka ko hanci ko ido to zaka iya sa zaka iya sama kwayan a cikin jikinka haka. Hmm. To eh. wannan wanda yake nuna alamomi kenan to ga wanda ba shi da alamomi shi kuma ya zai ya kare kansa. to wanda bai da alamomi aka mm. ce mafi amfanin abin da ya kamata mai shine mu rinka wanke hannunmu sosai komai ka taba kafin kai wani abu ka wanke hannunka mm. in ma ka je ba haya ne ko duk yanda dai aka ji ka je kai komai ka taba ka je kai wanke hannunka mm. in ka da wanke hannun nan da sabulu kai ka minti eh, sakan kamar 20 ko 25 kana wanke hannunka wanda za ka ban kin san kamar yadda mutane ke alula da ake wanke hannu to za ka haka za ka wanke hannun sosai za ka wanke ta eh, da sabulu kuma to in kana haka ka <laughs> da kuma kada ka rinka taban idonka da bakinka to insha Allah in dai kuma Allah ya yi abin nan Allah zai kare mu. zai kare mu <laughs> to Allah ya kare mu ka san fa akwai wanke hannu irin namu na gargajiya da in an kawo bako abinci sai an ɗebo ruwa a kwano na musamman an kawo masa na wanke hannu irin eh, wannan wanke hannun kake nufi a dole sai an hada da sabulu hajiya mm-hmm. sai an sa sabulu sosai mm-hmm. ba irin wannan ba dole a wanke hannun nan sosai mm-hmm. to Allah ubangiji ya kare mu um, to akwai kamar nau'ikan abinci da mutum zai ci don ya kara garkuwar jikinsa ko ko yaya al'amarin yake game da kamuwa da wannan cutar to ba wani abu da zaka ci ba yawanci akwai abubuwan da suke taimakon mutum ya kare jikinsa ya kara garkuwar jikinsa to mm. in kana cin irin waɗannan yana iya taimaka amma mm. masu ina kimiyya nan duk bai bai hana ka kama cutan ba mm. To abin da ya sauka a cikin wannan shiri na lafiya uwar jiki kenan muna fata an amfana kuma muna fata za a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin a halin yanzu a madadin shi dr ladan ni ce aisha tusule mu kasance cikin koshin lafiya ku ku sanarwa Madalla a gaida Aisha ta Tassile da shirin lafiya uwar jiki. Yan sai kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau ya fito daga gwani manajan bulo da masak da kaka alhaji bukar gursuma da masak daga jihar birnin Najeriya. inda suka ce assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka tabbas ta yin ba da ladan dala miliyan bakwai ga duk wanda ya ba da labarin inda za a kama shugaban kungiyar boko haram abubakar shekau da kasar amurka ta yi hakan manuniya ce ta kawo ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda fatanmu allah ya sa wannan matakin kwalliya ta biya kuɗin sabulu daga ƙarshe muna addu'ar allah ya ka mana zaman lafiya a najeriya da ma ƙasashenmu na afirka amin sai saƙo daga alhaji bele yusufari inda ya ce yunkurin kafa ƙungiyoyin tsaro na matasa da wasu jihohin najeriya suke yi bai dace ba domin daga ƙarshe matasan su ne za su zama matsalar tsaro a ƙasar. Sakonmu na gaba ya fito daga bako Umar shugaban kungiyar matasan 'yan gwagwarmaya reshen jihar Difa a jamhuriyar Nijar. Inda ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa a gaskiya ce-ce ku ce akan badakalar batan dubban miliyoyin sifa da suka salwanta a ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar. Samsam ba mu ji daɗi ba. Muna kira ga gwamnati da ta yi bincike na kwab da kwab domin gano waɗanda ke da alhaki. Muna roƙon Ubangiji Allah ya kawo mana shugabanni na gari masu tausayinmu. Sai saƙon Usman Shitu Mahuta inda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna goyon bayan matakin da gwamnatin jihar Kano ta ɗauka na hana bara ta yara ƙanana almajirai a faɗin jihar. Babu shakka wannan mataki yayi daidai domin kuwa bara ba addini ba ce, kuma babu abin da take ja mana sai wulaƙanci da ƙasƙanci. Da fatan sauran gwamnonin Arewa za su bi sahun gwamnan jihar Kano wajen hana bara baki ɗaya a faɗin arewacin Najeriya. Sannan bayan hana bara ya kamata a hana masu sayar da magungunan gargajiya da ke yawo da lasifika a kan tituna domin suna takurawa al'umma. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Ali Abdullahi Doron Baga, inda ya ce muna Allah wadai da harin da mayakan Boko Haram suka kai garin Dambuwa na jihar Borno wanda ya sanadiyar asarar rayuka da dukiyoyi. Sannan muna jinjinawa sojojin Najeriya bisa jarumta da suke nunawa a fagen fama. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. wannan ne kuma ya kai mu ga labarai a takaice hadiza gare ki alkalai a kotu hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa sun yanke hukunci a yau alhamis cewa masu gabatar da ƙara na iya ci gaba da binciken kan laifukan da dukkan ɓangarorin suka aikata a yakin afghanistan wata ƙaramar kotu ta hana wannan yunkurin a bara tana cewa kamata ya yi kotun ta mai da hankali kan kararrakin da za su samar da damar kaiwa ga gurfanar da waɗanda ake tuhuma. Kasar Amurka ta nuna rashin amincewa da yunkurin na binciken laifuffukan yaƙi a Afghanistan kuma bata amince da kotun ta ICC ba. Afghanistan ma ta nuna rashin amincewanta tana mai cewa za ta gudanar da nata binciken. shugaban kasar china xi jinping ya daga kai ziyararsa kasar japan da ake shiryawa a wata mai zuwa yayin da kasashen biyu suke mai da hankali akan yaƙi da cutar coronavirus da ta shafi mutane 95,000 a cikin kasashe sama da 75 a yau alhamis jami'an china da japan sun ce za a jinkirta ziyarar ta zi har zuwa wani lokaci a nan gaba masu sauraro da takaitaccen labarin muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da dare ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya shirya ya kuma ba da umarni injiniyan mu Voitech wanda aka fi sani da zanga-zanga ni Aisha Mu'azu nake cewa ku huta lafiya. a nan kuma muna fata masu sauraro su mana afuwa bisa rashi kasa kawo muku rahoton da muka tallata akan harin da jami'an sojan sama suka kai kaduna in allah ya yarda za mu kawo muku a shirinmu na dare yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.